يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لهدي قوم قوات رمضان بين هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر دبو إيد تريه دود أربعين دقيقة وان دي دي دي دا أوكو قوات بيار shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul hashir darasin da ya gabata mun karanta aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka wanda mun yi bayani dangane da abin da wannan su aya ta kunsa ya rage mana gaba ta ƙarshe a cikin wannan ayar ta haka za mu tashi daga kan aya ta bakwai insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah madaukakin sarki ya ce ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah maɗaukacin sarki ya dawo ma da manzan shi da shi na fai'u min ahli ƙura daga cikin mutane wanda suke alqaryu daban-daban Abin da aka samu na fai'u daga alƙaryu falillahi walin rasul wannan na Allah ne kuma na manzan Allah ne walidil ƙurba sannan na makusanta ne dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wal sannan na marayu ne wayanda suke mabukata daga cikin marayu wal sannan kuma na miskinai ne wa ibn sannan na matafiya ne wanda guziri ya yanke musu suna buƙatar agaji da taimako duka wannan an raba shi ne a nau'o'in mutane daban-daban kai la ya kuna dulatan bainal aghniya minkum dan saboda kada ya zamanto dukiyar tana zagayawa ne kawai a tsakanin mawadata wayanda suke masu rauni da marayu da miskinai da makamantansu da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wannan abin bai kaiwa zuwa gare su da aka sai aka sharɗanta wannan aka sa wannan eh, shari'ar aka sa wannan hukuncin domin dukiyar ta zama tana shafar kowa da kowa sai Allah ya ce wa ma'ata kuma rasul abinda manzo ya zo muku da shi mana abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi fa khuduhu to ku karbe shi ku karbe abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da shi kuma ku yi ruko da abinda yazo da shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ku to ku hanu wannan shine ma'anar wa ati'u Allah wa ati'u rasul yin da'a ga Allah da yin da'a ga manzon Allah domin duk abinda manzon Allah ya zo da shi yana zuwa da shi ne daga wurin Allah duk abin da ya ce a yi yana karɓan umarni ne daga wurin Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha da haka duk abin da ya zo da shi to ku karɓi wannan abin abinda kuma ya hana ku hannu ku bar aikata shi kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastabatu wa idza nahaytukum anhu an an an shay'in fajtanibuh in na umarce ku da wani abu to ku aikata shi iyakar iyawarku idan kuma na hana ku wani abu ku hannu abinda ake nufi da iyakar iyawa shine akwai abin da an yi umarni da shi ba kowa ne zai iya aikata wannan ba saboda wani yanayi ko kuma saboda wata larura da za ta hana mutum ya aikata lokacin da aka yi umarni da cewa a yi alwala a wanke gaɓoɓi wataƙila an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu wanda ba shi da wannan hannun yake da yankakken hannu ba shi da damar da zai yi wannan umarnin da aka wannan umarnin zai yi ne mastafa a iyakar iyawar shi. gwagwaran abin da zai iya idan akwai ragowa wanda bai cire duka bai yayin wanke iyakar inda yake da shi shine fa'atu minhu masabatu amma abin da aka hana aka ce kada a yi kaza to wannan an yi umarni ne da kawai da a bashi kada a aikata ba wani bari masabaa cewa zan bari iyawa ta, ina jin damuwa ba zan iya bari ba da aka barin ɗan bar wani ɓangare in yi wani ɓangare to a hani babu wannan Hali kawai ana so ne a bar shi umarni ne shine za a iya samun hali da yi yanda ba zai yi wa a ce mutum ya iya zartar da shi yadda aka ce ba to sai ya yi yadda zai iya da aka duk abin da manzo ya zo da shi ku riƙe shi ku karɓe shi ku yi riƙo da shi abin da kuma ya hana ku ku hannu waɗansu malamai suna fassara ayar da cewa tana magana ne akan ma'anar wannan fai'udin cewa ma ta kuma rasu abinda manzo ya ba ku na fai'u fa khuduhu ku karɓa wa ma haku abinda kuma ya hana ku bai ba ku ba fanta hoto ku hannu. ma'ana ku haƙura ku bar wannan abin kada ku ɗauki abinda bai ba ku ban an ba ku ku karɓa in ba a ba ku ba kuma ku hannu domin an ce falillahi walin rasu. na Allah ne da manzan Allah da aka wanda aka ba shi shi kenan wanda kuma ba a ba shi ba shi kenan waɗansu kuma suka ce ana nufin wa ma'ata kuma rasul abinda manzo ya baku na ganima da abinda ya baku na fai'u ku karɓa wa ma na hakum abin abinda kuma ya hane ku na ɗaukan abu kafin a raba daga cikin ganima shine gululi wa ma kana li nabiyyin an gul wa man yaghlul ya bima ma yawm al kiyama. kenan abin da ya hana ku na taɓa wani abu na ganima ko na fai'u kafin a raba to ku hannu kada ku aikata wannan abin amma dai ayar ko tana magana akan wannan ne kawai ibrade shine bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana magana ne akan umumin lafazi domin dukkanin malaman musulunci sun yi ittifaqi akan kafa hujja da wannan ayar wurin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ruko da sunnar shi ba wanda yace ta takaici ne kawai akan maganar fai'u da ganima kowa yana kawo ta a matsayin aya ce wadda ta shafi umumin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi a karba wanda ya hana kuma a hannu kamar yadda Allah yake faɗa dangane da annabawan da suka gabata a baya ana magana akan bani Isra'il da abin da aka zo musu da da shi na attaura Allah yana ce musu khudu ma atainakum biquwwa ku rike da muka baku na littafi ku rike shi da ƙarfi kada ku yi mai roƙo na sakwa-sakwa haka shi ma roƙo ɗin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ata kuma rasulu faƙuruhu ku riƙe shi a nan da ake nufi shi ne abinda manzan Allah ya fassara shi a hadisin al'irbaz ibn sariya radiyallahu anhu da manzan Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa azzu alaiha bin nawajib da aka roƙo ake yi na gaske roƙo ya tira man haƙura roƙon da ba za a iya fizge shi daga mutum ba da aka aka ce faƙuruhu abinda manzan Allah ya zo muku da shi ku riƙe abinda kuma ya hana ku ku hannu da aka wannan ayar tana daga cikin ayoyi jigo wayanda suke tabbatar da wajabcin bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin abinda manzan Allah yake zuwa da shi abubuwa biyu ne wa anzalallahu alaykal kitaba wal akwai alkitab ne Alƙur'ani, akwai shi shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka Allah ya faɗa ma matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa واذكرن Kunna, Min في بيوتكن من Ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku. na ayoyin Allah da kuma hikima wadda ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka abinda manzan Allah ya zo muku da shi na ayoyin Allah ko kuma na sunnar shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to umarni ne daga Allah da cewa fa khuzuhu ku yi roko da wannan abin abinda ya hana ku kuma ku hannu. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a hadisi sahihi ala inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mithlu ma harrama Allah aw kama qala cewa lallai abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta ta abinda yazo haramun a Qur'ani daidai yake da wanda yazo haramun a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kowanne wajibi ne a karɓa wajibi ne a yi riko da shi a yi aiki da shi da haka Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta hanyar riƙo da abin da manzon Allah ya zo da shi ta hanyar hannuwa daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana domin da wannan ne za ku iya kare kanku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da haka aka kawo wattaqullaha a cikin ayar inna allaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda bai yi ruko da abinda manzon Allah ya zo da shi ba ko kuma wanda manzon Allah ya hana abu kuma ya aikata to ya sani cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin uquba ne in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya saukar mai uquba tun a nan duniya kamar yadda Allah ya ce falyahzari alladhina na an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wayanda suke saba ma umarnin manzon Allah abinda zo da shi ba sa karba idan yayi hani kuma su bin hani shi Allah ya ce su ji tsoron kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba ne raɗaɗi ta zo ta same su a nan duniya da aka duk wanda yake saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya sani inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin uƙuba ne Uƙuba ta duniya ta Allah tana da tsanani haka kuma uƙubar lahira tana da tsanani da kowace daga cikin nau'o'in uƙubar guda biyu suna da tsanani Allah maɗaukacin sarki yana iya saukar ma mutum ga uƙubar duniya ga kuma ukuban lahira saboda saba ma sunnar manzon Allah Allah kuma yana iya dinkirta ma mutum sai ya kama shi a ranar alkiyama ya azabtar da shi azaba cikakkiya wanda ba a rage mai komai a azabar duniya da ake yi ba haka sai a mai cikakkiyar azaba a ranar alkiyama shi yasa aka rawaito daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yake cewa yushik wa an tanzila alaikum hijaratan minas sama yana magana da waɗansu mutane yana ce musu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tamattu'i a aikin haji sai suke cewa Abubakar da Umar su kuma ba su yi tamattu'i ba sai Abdullahi dan Abbas yake cewa an kusa Allah ya saukar muku da ruwan duwatsu daga sama ina ce muku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce ko kuma kuna ce min abubakar da umar sun ce da aka duk wanda yake saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ko da yana ruko da kaulin kowaye a cikin mutane ko ra'ayin wa yake ɗauka a kawo ma abu a ce manzan Allah ya ce ka ce ai kai kaza za ka yi amfani da shi ai kai za ka buwa ne ko za ka bi ra'ayin wane ko za ka bi ƙaunin wani mutum ko da sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka ji tsoron Allah ka sani lallai inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne uqubar Allah za ta iya samun ka a koyaushe imma dai a nan duniya ko kuma uqubar Allah subhanahu wata'ala ta kama ka ranar al'iyama haka wannan ayar tana jaddadawa da kuma sake tabbatar da wajabcin biyayya da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم الله ما أوكتين سركي ya ci gaba da bayani dangane da waɗanda suka cancanci a basu waccan dukiya da ake magana a kanta. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين haka kuma waɗanda za a ba su wannan dukiyar na fai'u za a bayar da ita ga fa'irai daga cikin almuhajirun almuhajirun su waɗanda suka yi hijira daga garin makka ko daga wani gari daga cikin garuruwan da suke wannan kewayen zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan sun yi hijira daga inda suke sun taho wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su ne almuhajiruna to daga cikin almuhajirun za a kalli alfuqara waɗanda suke talakawa mabuƙata masu rauni waɗanda suke buƙatar agaji da taimako daga cikin almuhajiri suwaye almuhajirun ɗin Allah ya faɗe su sai kuma zai faɗi su da yanayinsu da halinsu sai sai almuhajirin allazina ukuri min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu suna zaune a garinsu a ƙasarsu a cikin danginsu da ‘yan uwansu da ‘ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu amma aka fitar da su daga cikin waɗannan gidajen nasu da suke da shi shi ne ukuri domin diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim sannan aka fitar da su daga cikin dukiyoyinsu wanda yake da gona an riga an kwasa gonar kenan wanda yake da shagon kasuwa an riga an kwace duk wanda yake da wata dukiya da dabbobi da komai ya riga ya yi asararsu kenan da aka an fitar da su daga cikin gidajensu sannan an fitar da su daga cikin dukiyoyinsu menene dalilin da zai sa mutum ya bar iyayen shi da dangin shi da 'yan uwan shi gaba ɗaya ga dukiyar shi ga garin da ya rayu a ciki ya saba ya fice ya tafi wani wuri sai Allah madaukakin sarki ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun yadda da wannan ne saboda suna neman falala daga wurin Allah wa ridwanan kuma suna neman yardar Allah subhanahu wata'ala wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon Allah Allah ya faɗi dalilin da ya sa muhajiruna suka yi hijira sai aka faɗi dalilai guda uku dalili na farko shine yabtaguna fadlan min Allah neman falalar Allah sannan dalili na biyu wa Rizwanan neman yardar Allah sannan dalili na uku shine taimakon Allah da manzon Allah wayannan sune abubuwa guda uku da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce su waɗannan muhajirun ɗin an fitar da su daga gidajensu da dukiyarsu ne sun yi yadda da wannan saboda waɗannan abubuwan guda uku sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ula'ika irin waɗancan da aka lissafa da sifarsu cewa ga su sun yi hijira daga garinsu sun rabu da gidajensu da dukiyoyinsu kuma sun yi haka don neman yarda Allah da kuma neman falalar Allah da kuma taimakon Allah da manzan Allah Allah ce humus sadiquna su ne masu gaskiya aka kawo zamirul fasli shi ma anan saboda a tabbaita gaskiyar a kansu bana duk wani mai gaskiya idan an kamanta gaskiyar shi da gaskiyarsu to bai ba za ma a kira shi da suna mai gaskiya ba ƙololuwar gaskiya wayanda in an ce masu gaskiya su ake nufi to su ne wayanda suka sifantu da wannan sifa da aka Allah ya kira su da suna ulaika humus sadiqun anan bayan an faɗi muhajirun an yi kaidin su da fuqara wayanda za a ba amma fuqara din ne suke da wannan sifar ko ko duka muhajirun ne suke da wannan sifar duk muhajirun ne gaba ɗaya? suka sifanci da wannan sifar domin an ce na ukhriju domin diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa rizwanan wannan yana bayani ne akan sifar su muhajirun din amma wa'ancan alfukara'u da aka faɗa mana daga cikinsu ɗin akwai wa'anda suke fakirai ne akwai wa'anda suke mabukata ne talakawa ne domin bayan sun yi hijirar sun zo Madina har yanzu akwai wanda sun wuce matakin wanda za a kira su da suna fukara talakawa mabukata domin su wasu sun samu aikin yi wasu sun samu sana'o'i waɗansu kuma sun kama wasu harkokin wanda arzikinsu ya sake dawowa yadda suka saba a garin da suka baro don haka a nan aka yi magana akan fakirai daga cikin su muhajirun ɗin amma sai aka siffanta yadda su muhajirun ɗin suke gaba ɗaya faɗiran nasu da kuma waɗanda ba faɗirai ba daga cikinsu aka faɗi dalilin da ya sa suka yi hijira daga makka zuwa madina ko kuma daga wani gari zuwa madina zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi domin in ba gaskiya ba ba yadda za a yi mutum ya iya yin wannan sai wanda yake da gaskiyar imani ya yadda da Allah kuma ya gaskata sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala domin idan mutum ya zauna a makka bai bi wannan addini ma ba abin da zai same shi zai ci gaba da rayuwa a cikin dukiyar shi da gidan shi da rayuwa kamar yadda kowa yake yi amma suka fifita gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan dukiyoyinsu gaba daya akan danginsu gaba daya akan garin da suka saba rayuwa suka zaɓi su fita daga garin su rabu da komai kowa ya fita yadda yake babu wani wanda ya fita da dukiyar shi babu wani wanda ya fita da wani abu kowa yana zamewa ne ya lallaba ya fita ba tare da an sani ba domin kowa yana jin tsoron ma kada a ganshi zai yi hijirar a kama shi a haka ake fita a ɓoye babu wani mutum wanda ya iya fita ya yi hijira a bayyane ya bayyana ma mutane cewa hijira zai yi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta da ake kawowa ta Umar ibn al-Khattab radiyallahu an cha ya fito ya ce wanda yake so uwar shi ta asara shi matar shi ta yi kaza ko kaza to ya biyo da zan yi hijira wannan bai inganta daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba abin da ya tabbata ingantacce shine kissar Umar da suka shirya yin hijira su uku suka koye suka yi mahaɗa cewa za su haɗu a wani wuri su da abokan tafiyar shi ƙarshe aka kama wani daga cikinsu su kuma umar suka bi cikin daji suka gudu suka tafi wannan shine abin da ya tabbata daga kowa yakan yi hijira ne a ɓoye ba tare da wani ya sani ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san labarin yadda hijiran manzon Allah ta kasance da irin hanyoyi da dabaru da aka rinƙa yi ta yadda manzon Allah zai iya ficewa ba tare da an sani ba haka kuma sahabbai suka rinka fitewa ba wanda zai fita ma da sigar a gane tafiya zai yi ba zai iya ɗaukan kaya ba ma na sawa ya tafi da su daga shi sai kayan jikin shi yana dabara kamar zai ɗan fita gefen gari a haka zai samu hanya da zai gudu ya bar garin a haka da haka haka suka zo madina ba tare da komai ba babu dabbobinsu babu dukiyarsu babu kayan sana'o'insu babu komai da haka allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da wannan sifa wannan gaskiyar imani ce kawai za ta iya sa mutum ya yi haka da haka Allah ya kira su da cewa ula'ika humus sadiqun wayannan su ne masu gaskiya da haka gaskiyarsu ita ce gaskiya ta haƙiƙa ita ce gaskiya ta ƙololuwa wayanda Allah ya yarda da gaskiyar imaninsu waɗanda Allah ya yarda da gaskiyar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'anar ula'ika humus salihun da ta Allah maɗaukacin sarki a ran ya nuna mana haƙiƙanin ilimin Allah da faɗin yalwa ilimin Allah subhanahu wata'ala da cewa Allah yana sane da abin da yake cikin zuciyarsu suna yin hijirar kuma ya san menene manufar yin hijirar ya san saboda me suke barin garin nasu da dukiyarsu sai ya faɗa mana Allah bai faɗa mana a ƙur'ani ga wata manufa wadda take mara kyau wadda ta sa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira saboda ita ba Allah bai faɗa mana wannan ba abinda Allah ya faɗa mana shine Allah yana faɗa mana gaskiyar abinda yake cikin zukatansu ne shi yasa a wani wurin ma Allah zai yi magana sai Allah ya ce alima ma fi qulubihim Allah ya san meye a cikin zukatansu shi yasa yake bayani akan su da irin waɗannan bayanan kaga sun yi ne don neman falalar Allah ba don neman falala a wurin wani mutum ba haka kuma sun yi ne don neman yarda Allah ba don neman yarda wani mutum ba haka kuma sun yi ne don su taimaki Allah su taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a lokacin da suke hijira sun tabbatar manzan Allah ba wani abu da yake da shi na dukiya da zai taimake su da shi sun yadda sun tabbatar manzan Allah ma shi ne yake buƙatar a taimaka mai akan da'awar shi amma duk da haka suka yadda suka yi imani suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a haka da haka sun cancanci wannan laƙabin da wannan kambin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su na cewa ulaika humus sadiqun sun kai matakin manzilatus sidq manzila ta gaskiya wadda tana daga cikin manazir sa'iri manazir na tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda ita ce manzilar daga ita ce manzila ta annabta domin Allah yana ambatar annabiyyi da wasu da wasu wasalihin matakin as-salihin sai ash-shuhada sai as-siddiqin sannan sai annabiyyi daga daga matakin as-siddiqun sai matakin annabiyyi haka daga matakinsu sai matakin annabta shine mataki na ƙololuwa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bal a cikin al'umma ma gaba ɗaya babu wani mataki wanda ya tsallake matakin as in ba matakin annubuwa ba wanda shi kuma matakin nubuwa matakin da yake sama da shi shine matakin risala mataki na manzanci haka wannan su ne Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da wannan sifar ya ba su wannan laƙabin cewa lallai su masu gaskiya ne wani daga cikin malaman tafsiri fakhruddinur razi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar tana daga cikin dalilai wadda ake kafa hujja da ita akan gaskiyar khalifancin abubakar radiyallahu an ya ce abinda ya tafi mahallin shahid a cikin ayar shi ne dukkanin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sun yi ittifaki a kan kiran abubakar da suna khalifatu rasulillah bayan rasuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam- haka ake kiran abubakar cewa khalifatu rasulillah dukkan muhajiruna haka suke kiran abubakar sai ce kuma Allah ya ce ula'ika humus sadiqun su su ne masu gaskiya ya ce to dole ka yadda wannan abin da suke faɗa na khalifatu rasulillah gaskiya ne shi ne khalifatu rasulillah ko kuma ka yadda ba gaskiya ba ne shi ba khalifatu rasulillah ba ne to dole abin da Allah ya faɗa ula'ika humus sadiqun ka yadda ba haka ba ne ɗayan biyu ko dai su sadiquna ne ka yadda kamar yadda Allah ya faɗa ga su dukkansu sun yi muhajiru na gaba daya akan kiran abubakar da khalifatu rasulillah to kenan abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne haka ne saboda Allah ne ba da shaidar su masu gaskiya ne ko kuma ka yadda ba haka ba ne abin suke faɗa na khalifatu Rasulillah ƙarya ne sai nan kana da yadda za ka yi ka gyara wannan ayar ka tabbatar da cewa su ba masu gaskiya ba ne sai a gawa za a gaggata Allah za a gaggata da ya ce ula'ika humus sadiqun ko kuma kai za a gaggata da kasai, su ba masu gaskiya ba ne da suka yi a kan kiran shi khalifatu rasulillah haka yace wannan yana daga cikin dalilai wanda suke tabbatar da khalifancin Abubakar radiyallahu anhu a cikin Alƙur'ani. sai Allah ya ci gaba da bayanin waɗanda dai za a bawa dukiyar bayan فقراء المهاجرون نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم بايان ذي القربى دا يتامى دا مساكين دا ابن السبيل دا كما فقراء المهاجرين في أن لا يتي دا وإن دا زاء باوا والذين تبوأوا الدار والإيمان waɗanda suka samar da gari a dar a nan ana nufin gari domin kalmar dar a larabci tana zuwa a matsayin mawuzi'ul ƙabila wurin da ƙabila suke zama suka samu ƙabila ta samu wuri ta tattala ta mai da shi masaukinsu to wannan shi ake cewa dar ta ce daru bani fulan da daru bani fulan ba dar ana nufin ɗaki wanda za a shiga ba da haka wannan shi ne asalin abin da suke kira da suna adda sai ya zamanto kuma ana itsilaƙin shi akan gari gaba ɗaya, za a ce garin mutane kaza daro bani fulan ko daro daro daro fulan ya zama ana nufin garin gaba ɗaya, da haka ana itsilaƙin sunan dar ana nufin gari ana kuma itsilaƙin shi ana nufin yanki da wata ƙabila ta samu zama a wurin da aka anan ana nufin gari wayanda suka tattali gari suka samar da gari a matsayin mazauni wal iman sannan suka samar da imani suka tattali imani suka samar da shi a cikin zukatansu mana ga imani sun tattala sannan kuma ga gari sun tattala sun hada abubuwa guda biyu kenan min qablihim tin kafin su al-muhajirun din su zo ba na kafin zuwan al-muhajirun su al'ansar kenan ake magana a cikin wannan aya domin sifarsu aka faɗa aka faɗa halinsu su waye suka samar da gari sannan suka samar da imani kafin muhajirun su zo garin su ne al'ansar su kuma ya sifarsu take Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim su kuma su shine suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su kishiyar abin da yake a waƙi'i kenan domin a waƙi'i duk mutane da suke zaune a gari idan wasu al'ummar daban suka yi hijira daga garinsu suka zo za a tuka musu gari to za ka samu suna shiga damuwa suna ƙin waɗanda suke zuwa waɗannan baƙin da za su zo su cika musu gari shi yasa za ka ga yanzu a ƙasashen duniya ko ina ana ta tattara iyaka ana rufewa ana ta rikici da 'yan gudun hijira kowa baya so a shigo ƙasar shi da haka ba a son waɗanda suke 'yan hijira amma su waɗannan Allah ya ce yuhibbu na manhajara ilaihi suna son duk wanda ya yi hijira zuwa gare su sannan wala ji na fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata haja a cikin zukatansu haja a nan waɗansu suka fassara shi da cewa hasadan min ma'utu ba sa jin hasada min ma'utu dangane da abin da aka ba waɗancan muhajirun ɗin ba duk wani abin da aka ba muhajirun ba sa jin wata damuwa ko haushi ko baƙin ciki akan an ba muhajirun wani abu su ba a ba su ba ko an fifita muhajirun a kansu ta hanyar matsayi ko ta hanyar mu'amala kowace irin nau'in fifitawa ko kuma ta hanyar ba su wani abu wanda su ba a ba su ba Allah ya ce ba sa jin wata damuwa mimma otu dangane da abin da aka ba su shi yasa ya zamanto hatta babin fifitawa aka fifita muhajirun a kansu amma ba su nuna damuwa ba ba su nuna tawaye ba ba su nuna ba za su yadda ba hatta a wurin shugabanci da kalifanci na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam su ne da garin su ne suka samar da shi garinsu ne gidajensu ne a wurinsu aka sauka amma kuma su ba su nuna damuwa ba su nuna tawaye ba su nuna rashin yadda ba suka miƙa wuya suka yadda da hukuncin da aka zartar a kansu shine wala nuna fi sururihim hajatan mimma utu ba sa sanya wani damuwa ko wata bukata ko wata hassada a cikin zukatansu dangane da abin da aka ba wa su waɗancan muhajiru na ɗin ba ma wannan ba Allah ya ce wa yi ala an bal suna fifita su muhajirun ɗin a kansu suna fifita muhajirun akan kansu wa yau ka na bihim kasasa ko da suna da tsananin bukata shine khasasa al-khasasa shine shiddatul haja ko da suna da tsananin bukata akan abin amma za su fifita wayancan akan kansu wannan matakai ne Allah maɗaukacin sarki ya bayar dangane da yadda zuciyar su ansar din take mataki na farko da aka faɗa aka faɗi sifarsu casu suka samar da gare. garin madina garinsu ne amma suka bayar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi yadda yake so da garin yadda cewa garinsu ne Allah madaukakin sarki ya riga yayi shimfida kafin zuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madina da wasu 'yan shekaru shekara hudu zuwa shekara biyar inda aka yi harbu bu'ad a cikin garin madina tsakanin aus da khazraj aka yi wannan yakin tsakanin kabilar aus da khazraj a cikin wannan yakin allah maɗaukacin sarki ya sa aka kashe duk wani babba da duk wani jagora a garin madina wanda yake mai faɗa a jini manya-manyan garin dukansu a wannan yakin aka kashe su sai zamanto kafin zuwan Manzon, allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani babba da za a yi tirjiya da shi a garin madina daga sauran masu imani ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a cikin masu imanin ma da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani wanda shi ne jagora babba wanda zai iya saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam face sai da aka kashe shi a cikin wannan yakin hatta jagororin shugabannin aus da khazraj duka sai da aka kashe su a wannan yakin sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai samu wani jagora babba mai fada jiba a garin Madina in banda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda shi kuma wannan tirjiyar aka yi galaba akan shi ya zafi munafinci akan imani inda a sai akwai ire-iren shi manya da yawa a garin madinan da al'amarin bai zo kamar yadda ake gani ba amma wannan shimfiɗar da aka yi garin ya zama ya zama muhayya gyararre tabbatacce ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin zuwan shi ga kuma shiri da su mutanen suka yi suka karɓi addinin musulunci suka yi ta da'awa suna ƙara yaɗa shi addinin musulunci ya samu zama a garin madina tun kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka suka zama tabawwa'ud dara iman min qablihim sannan abu na gaba Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim Allah ya sifanta su da sau da ƙauna ta duwan wanda ya hijira zuwa gare shi dama ya sifanta muminai da wannan sifar wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum masu tausayi ne ga junansu haka kuma Allah madaukakin sarki yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina izzatin alal kafiri, suna masu tsantsantar da kai da soyayya ga muminai suna masu nuna izza da isa ga kafirai da ta sifa ce daga cikin sifofi na masu imani Allah ya sifanta su da cewa suna son wanda ya hijira zuwa gare su sannan wala ji nuna fi sururihim hajatan mimma utu babu ƙyashi, babu hasada a cikin zuciyarsu duk abin da aka ba wani bai tsokare musu ido duk matsayin da aka ɗaukaka wani a kansu wannan hassada ba ta damunsu shi ne wala jiru na fi su ruhin hajjata min ma'otu sannan sai aka sifanta su da wata kuma babbar sifa sama da wannan shi ne manzilatul isa manzilatul isa tana daga cikin manazil na asairu ilallah shi ne manzilatul isa abinda ake nufi da isa shine abin da kai kana da tsananin buƙatuwa zuwa gare shi kuma ka ga wani shi ma yana buƙata zuwa gare shi kai ka haƙura ka bar ma wancan ya biya buƙatar shi da abin wannan shine isa shine kana da buƙatuwa zuwa ga abu sannan ka fifita buƙatar wani akan buƙatarka shine isa ya sha bamban da kyauta aljud wanda kyauta ne za ka ɗauki abu ne wanda kana son abin ka ba wani amma kana da yadda za ka yi amma al'isa shi ne abin da ba yadda za ka yi kuma kana tsananin buƙatuwar shi amma ka yi ka haƙura saboda buƙatar wani shi ne wa yi na ala'an fusim shi ya sa Allah ya ce walauka lauka na bihin kasasa ko da suna da tsananin buƙata a kan abin kana da buƙatuwa zuwa ga abinci kana cikin tsananin yunwa kaga ga wani ɗan uwanka yana cikin yunwa kaga cewa kai bari ka jura yunwarka ka ba wancan shi ya magance yunwar shi to wannan shine abin da ake nufi da da isa shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan kuma sifa ce wadda take ta su al-ansar su ba muhajirun abinda suna da buƙatuwa zuwa gare shi su su haƙura su fifita su a kan kansu wannan kuma ƙistoshi sun faru da yawa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda suke cike a cikin kutubul hadith da kutubul siyar daga ciki akwai istar wawan Allah da ya zo baƙo ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi manzan Allah ya ce man yastazifuhu al-laila waye zai baƙuntar mana zai karɓi baƙuncin shi wannan daren wani daga cikin ansar ya ce ni ne ya karɓe shi ya tafi da shi ya je gida ya samu matar shi ga baƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce aiko ba mu da wani abu a gidan nan in ba abincin yara ba abincin da za a iya ba yaran nan ne kawai su ci su bacci ya rage mutumin ya ce ma matar shi idan lokacin abinci ya yi fa nawwi mihim ki dabara ki sa su yi bacci ki yadda za ki bacci ya ɗauke su sannan idan kika zo sai ki kawo mana abincin in kika kawo sai ki kashe fitila da haka ni zan rinka nuna mai kamar muna ci ne tare abincin ba zai ishe su ba da haka sai rinka sa hannu yana ji kamar tare suke ci shi ma yana ci har baƙon ya ci abincin ya ƙoshi aka cinye shi ya haƙura da yunwa matar ta haƙura da yunwa sannan 'ya'yan gaba ɗaya suka haƙura suka kwana da yunwa saboda ta fifita baƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a kansu shi ya sa Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan gari ya waye wahayi ya zo ma Allah sallallahu alaihi wa alihi akan abin da ya faru manzon Allah yake ce ma mutumin adiba rabbukum a wani lafazin dhahika rabbukum ubangijinku ya yi labamaki ko kuma Allah ya yi dariya dangane da abin da kuka aikata a daren jiya mana Allah maɗaukacin sarki ya ba su girmamawa dangane da wannan isa ɗin da suka yi wannan yana daga cikin sifofin mutanen yana daga cikin sifofi na mutanen madina sannan wala ya ji nuna fi su nuri ma'ajatan min shi ma ya tabbata a hadisin abdullahi ibn Amur, ibn al wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana zaune yake cewa ya alaikum alaikum al'ana rajulun min ahli janna yanzu wani mutum cikin yan aljanna zai shigo muku abdullahi Amur ya ce, sai ga wani mutum ya shigo da alamar alwala a fuskar shi ruwa na daga a fuskar shi yayi alwala yana sanye da takalman shi a jikin hannun shi na hagu mana ya zira igiyar takalman a hannun shi na hagu ya shigo gobe ma manzan Allah ya sake faɗan haka sai ga dai wannan mutumin ya sake shigowa jibi manzan Allah ya sake faɗan haka sai ga mutumin ya sake shigowa abdullahi bin amru bin al'asu ya ce sai na tashi sai na bi shi na je na same shi na ce akwai na samu wata matsala tsakanina da mahaifina da aka ina neman ka taimaka min ka sauce ni a gidanka in kwana bi kafin mu daidaita sai in koma mutumin ya ce babu babu laifi ga masauki aka sauke abdullahi ibn amr ya zauna a gidan ya kwana ya ce ina kwance da wannan mutumin banga ya yi komai ba bai tashi da daddare ya yi ƙiyamun laili ba sai da asuba ta yi sannan ya tashi Inna dai inna ji in ya yi juya a cikin bacci zai yi zikirin Allah ya yi kabbara Allahu Akbar shi ne da nake ji kawai yana yi amma ba bai tashi ya yi ƙiyamun ba bai tashi ya yi sahur ya yi azumi ba kawai asuba an kira sallah ya tashi ya je sallah har wa'annan kwana ɗaya kwana biyu a kwana na uku na kira shi na tambaye shi na ce kai bawan Allah ga abin da ya faru gaskiya ba wata rigima na samu ba ga abin da na ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga aka kai nake gani kana shigowa shi yasa zo in ga menene abin da kake yi har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi maka wannan Ya yace gaskiya ba wani abin da nake yi wannan abin da ka gani dinnan huwa matara shine abin da ka gani ba wani abin da nake yi saɓanin wannan sai abdullahi bin amur ya ce na juya na fita bayan na juya zan tafi sai ya kira ni sai yake ce min wannan abin da ka gani shine nake yi illa dai abin da na sani shine ba wani abu wanda nake gani an ba Allah ya ba wani daga cikin bayi in ji wannan abin ya ɓata min rai da aka na jin haushin wani daga cikin 'yan musulmi ba na kwanciya da haushin wani ko damuwar wani daga ba wani abu wanda ba wani wanda nake jin damuwa akan shi a cikin zuciyata shine wala jinuna fi Nuri, ma'adatan mimma utu bai da kowa bai yin bakin ciki da kowa duk abinda mutum ya samu baya jin wani abu yace to wannan shine dai abinda na sani Abdullahi ibn Amr yace innahu huwa ya ce wannan shi ne abin ya kai ka wannan matakin ya ce wa huwan ladi layutsa shi ne kuma abin ba za a iya ba ka tsarkaka zuciyarka ka cira komai ya ce to shi ne abin yake da wahala a cikin mutane kuma wannan shi ne abin ka iya kai kuma Allah ya kai ka wannan matakin ga ka kana yawo a bayan ƙasa ga shi manzan Allah yana maka shaida da cewa kai ɗan aljannani da aka wannan yana daga cikin sifar ansar idan kana karanta labaransu za ka ga abubuwan ban mamaki tun daga zamanin da ya gabata har zuwa yanzu mutanen madina suna da irin wannan isar ɗin mutum ya fifita wani akan kanshi dangane da abin da ya shafi duk wani abin da yake da shi da aka wannan yana daga cikin abin da Allah ya yabe su da shi sai Allah ya ce wa mayu yuqa shuhha duk wanda aka kare shi daga rowar zuciyar shi kenan rowar a zuciya take wanda aka kare shi daga rowar zuciyar shi kenan rowar zuciya ita ce take haifar da wannan abin mutum yaji yana jin damuwa don wani ya samu yana jin damuwa don wani ya tsallake shi ko kuma ba zai iya fifita wani akan kanshi ba to rowa ita take haifar da wannan da haka aka ce duk wanda aka kare shi daga rowar zuciyar shi fa ula'ika humul muflihun to irin waɗancan su ne masu babban rabo ranar alkiyama haka kuma masu babban rabo a nan duniya duk wanda Allah ya tsare shi ya zama an kange shi daga wannan ciwon na rowa babu ciwon rowa a zuciyar shi to ya samu babban rabo a duniya ya kuma samu babban rabo a ranar alkiyama a nan al'ansar su kuma an kawo su a matsayin wanda su ma sun cancanci waccan dukiyar bayan fukara'ul muhajirun sannan an sifanta su da manya-manyan sifofi da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nan sifa ta farko shi ne bayar da masauki ga daular musulunci su ne suka fara ba daular musulunci masauki sannan abu na biyu imani da suka tattala Allah ya musu shaidar da cewa sun tattali imani kuma imanin yana nan tabbata a cikin zukatansu da haka babu wanda zai musu shaida da munafunci ko kuma kafirci sannan abu na uku Allah ya sifanta su da cewa suna son 'yan uwansu da suka yi hijira zuwa gare su da haka ba sa kiyayya gare su da haka wannan yana daga cikin abin da imanin ya gadar musu a cikin zuciya sannan abu na hudu wala jiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa hasada ba sa ganin kyashi akan kowa sannan kuma abu shida ko abu na biyar wa yuqiruna ala anfusihim suna fifita yan uwansu akan kansu abinda suna da tsananin bukata amma su za su haƙura su danka shi zuwa ga wani san koda suna da tsananin bukata akai sannan sifa ta shida wa man yuqa shuha nafsihi ishara ce akan cewa su an tsare su daga ruwar zuciyarsu Allah maɗaukacin sarki ya sa musu katanga da kariya daga mummunan rowa da take cikin zuciyar bawa wanda take lalata mai waɗannan kyawawan ɗabi'un ta hana shi ya sifanci da irin waɗannan ɗabi'un masu kyau da ta Allah ce wanda aka kare shi daga wannan fa'ula'ika humul muflihuna su ne masu samun babban rabo ita ce sifarsu ta bakwai cewa su ne almuflihuna fi duniya sannan su ne almuflihuna yawmal qiyama su ne al'ansar kenan da aka wayannan su ne kashe-kashen mutane daga cikin wayanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi waɗanda aka ba da damar cewa su ma suna cikin waɗanda za a ba su wannan fai'un kashe na biyu wanda aya ta bakwai ta ƙunsa. na ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil ƙura kaga su ma sun cancance shi saboda waɗannan sifofin da waɗannan ɗabi'un da kuma waɗannan halayen da suka sifanci da su sai kashi na uku daga cikin mutane waɗanda za mu ji suwa ne ne su insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa wayanda su ma sun cancanci wannan nau'in wanda da su ne aka kasa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gida uku, in ma dai kana cikin muhajirun ko kuma kana cikin al'ansar alladina taɓa uddara wal iman ko kuma kana cikin wannan kashi na ukun da za mu zo kan shi, idan kuma ba ka cikin waɗannan ukun to zai zama ba ka cikin al'ummar muminai wanda suka yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam. a darasin da ya gabata wannan yana tambayar cewa an ce akwai mutane guda biyu wayanda suka musulunta daga cikin banun nazir su ne ne waɗannan mutane guda biyu mutane biyun su ne yamin ibn umair ibn ka'ab da kuma abu sa'ad ibn wahab su ne mutum biyu da aka ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin banun nazir sannan kuma waɗansu daga cikin malaman tsira suna ƙara mutum na uku amma dai waɗannan su ne waɗanda suke tabbatattu waɗanda suka yi imani da manzan Allah a cikin banin nadir wallahu a'lam muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zinubanmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi canta ya yaye mana halin da muke ciki na kunci da musiba ya dawo da mu cikin zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk